Wani rahoto da hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta fitar a makon jiya ya yi hasashen cewa jinnar ƙananan hukumomi ɗari da biyu ne daga cikin ɗari bakwai da saba'in da hudu na ƙasar ka iya fuskantar ambaliyar ruwa a daminar bana. Rahoton ya nuna a jihar Kano ƙananan hukumomi goma sha bakwai ne cikin arba'in da hudu na jihar za su iya fuskantar ambaliyar. Kaɗan daga ciki su ne Gwarza da Kura da Warawa da Wudil da Rimin Gado da Nasarawa da kuma Kumbotso. Dr. Kabiru Ibrahim Getso da ke zaman kwamishinan muhalli na jihar Kano ya ce rahoton na hukumar kula da yanayi ta Najeriya ya zaburar da su wajen ɗaukar matakan da suka dace. Ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi tun farko muka fara faɗakarwa da wayar da kan mutane wajen daƙile ambaliyar ruwa. cikin mutane duba da cewa idan ruwa ya zuba farkon abin da zai nema shine hanyar da zai bi idan ba hanya da aka samar tofa duk inda ya samu zai samar wa kansa hanya saboda haka gwamnati ta yi kokari wajen ganin cewa magudanan ruwa wanda suka samu matsala wani bangare nasu ya rushe ko ya lalace ana bi ana gyaggyarawa sannan kuma akwai guraren da aka samar da ake samar da sababbin magudanan ruwan nan akalla a yanzu da nake magana muna aiki a kan magudanar ruwa sama da guda arba'in wanda suka hada da ƙananan hukumomi da yawa musamman ma waɗannan da aka samar da rahoton nan akwai magudanar ruwa cikinsu wanda gwamnati take aiki na ɗaruruwan miliyoyi muna jawo hankalin mutane akai-akai na buƙatar cewa su zuba shara inda aka tanada a unguwarsu kar a zuba shara a cikin magudanan ruwa saboda an zuba a cikin magudanan ruwa zai toshe inda ruwa zai wuce banda wannan kuma akwai aiki da gwamnati ta ɗauko wanda kusan duk shekara ana yin wannan aiki shine na yashe magudanan ruwa Baya ga barazanar rusa muhalli, ambaliyar ruwa a Najeriya na lalata amfanin gona na biliyoyin naira a kowace shekara, al'amarin da ke jefa manoma cikin halin ni'yasu. To amma hukumar kula da kogunan haɗeja da jama'are mai hurumi a sassan jihohin Kano, Jigawa da Bauchi ta ce ta ɗauki matakan da suka kamata domin kubutar da manoma da ke ƙarƙashin kulawarta. A duk lokaci kafin damuna ta sauka, mukan gyara magudanar ruwanmu Kamar babban mm. channel namu wanda ya taso daga daga tiga kilomita hamsin da takwas ne ka kamar bana mun ɗauko sa tun daga can tiga har mun zo sa dumbin share an ciccire ciyawa an abu saboda haka yanzu ruwa yana fita yadda ya kamata to shi wannan kogi na hadeja da ake ce hadeja mare kogin hadeja ne ya kwarara shine sai a can sai ya haɗu da na jama'are mm. sai kuma suka haɗu da na yobe sai suka tafi da riba kuma dubu aka haɗu sai aka tafi tafkin chadi kisan ruwa in ya tafi daga nan yakan tafi har ya je tafkin chadi to matsalar da ake samu shine akwai waɗanda suke toshe magudanar ruwan akwai ciyawa takan jawo matsala to saboda haka muna tabbatarwa cewa wannan kacala an cire ta an fitar da ita daga cikin makwararan magudanar ruwanmu. Dr Ado Khalid Abdullahi kenan manajan daraktan hukumar kula da ƙoramin haɗeja da jama'are Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.